الله العزيز الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم الوقور أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور خير من قام بحق المساجد وأمر ببنائها في الأحياء والدور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير القرون والعصور عمار المساجد في العشي والبكور والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النفخ في الصور أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن فإنها وصيته تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إن الله تعالى جعل المساجد أحب المك أحب الأماكن إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وذلك لما يعمر المساجد من عبادة الله وحده ولما يعلوها من ذكر اسمه وإعلاء أمره ونهيه والتقرب إليه بشيء بشيء بشتى أنواع العبادات من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن واعتكاف وتسبيح ودعاء وغير ذلك ولما يحصل فيها من الراحة والأنس والأمن والإيمان ولذة مناجاة الكريم الكريم المنان وطهارة النفوس والأبدان من أدران الذنوب والعصيان فهي بيوت الله جل وعلا في الأرض وهي أطهر البقاء وأنقاها ومن مناراتها تعلو أصوات المؤذنين وتتكرر كلمات التوحيد عليها تهبط الملائكة وتتنزل الرحمات ويغشى أهلها السكينة وتحل وتحل على وتحل عليهم البركات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده عباد الله في المساجد يتعارف المسلمون بعضهم بعضا ويتآلفون ويتعاونون ويتزاورون ويتراحمون وتقوى بينهم الصلة والمودة والرحمة تربت فيها أجيال مسلمة تعلمت التوحيد تعلمت التوحيد وإخلاص العبادة لله محبة وإنابة ورغبة ورهبة وخوفا ورجاء وتوكلا وذلا وتعبدا نشر الدين الله في الآفاق جاهدت لإعلاء كلمة رب الأرض والسماوات المساجد عباد الله هي رياض هي رياض الرحمة تقام فيها مجالس العلم والذكر لتعليم الدين وتحفيظ القرآن ومدارسة سيرة سيد المرسلين يتلقى الناس فيها التربية والأخلاق يترقى الناس فيها التربية والأخلاق ومعرفة السنة والبدعة ومعرفة الحلال والحرام وفيها تستقبل الوفود وفيها تعقد العلوية والرايات وترسل منها الجيوش وتنطلق منها البعوث فالمساجد عباد الله هي المعقل الأول للأنشطة الدينية ونشر الدين لذلك كان أول أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو بناء المسجد ولما نزل بقباء قبل وصوله إلى المدينة المنورة بنى مسجدا وأمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظم ينظف وتطيب وجرى على ذلك عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى ولاته أن يبنوا مسجدا جامعا في مقر الإمارة ويأمروا وأن يأمروا القبائل والقرى ببناء مسجد جماعة في أماكنهم وقد وعد الله تعالى على بناء المسجد أجرا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة وفي رواية بنى الله له في الجنة مثله رواه البخاري ومسلم وقال أيضا فيما رواه الإمام أحمد من بنى لله مسجدا ولو كمقحص قناة ولو كمقحص قطاء ولو كمقحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة عباد الله إن بناء المساجد من أكبر الصدقات الجارية التي يقدمها لل... التي يقدمها المرء لنفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له عباد الله لأهمية المساجد قد شرع الله تعالى لها أمورا تخصها منها أولا أمر الله تعالى بتطهيرها من أرجاس الشرك والكفران فقال عز من قائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وتعميرها بالطاعة والقربات قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ومن ذلك تطهيرها من النجاسة والقذارة كما في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وقصة الإمام الذي امتخض في قبلة المسجد ثالثا النهي عن البيع والشراء فيها روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاء في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ومنها نهي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد فروى المفروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا وتوعد من منع فيها ذكره توعد الله تعالى من منع ذكره في المسجد أو تسبب في خراب المسجد توعده الله تعالى بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة فقال عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خاص خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم عباد الله إن الغاية العظمى من بناء المساجد هي إمارتها فإمارة المساجد أهم من بنائها كما حثنا الإسلام على بناء جامع على بناء جاء من بناء الإيمان قال عز وجل إن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأ آتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة في الجنة نزلا كلما غدا أو راح وقال أيضا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم ورجل قلبه معلق بفعله العلم معلق في المساجد أسأل الله العظيم أن يعيننا على عمارة المساجد وأن يجزينا وأن يجزي وأن يجزينا على وأن يعيننا على على العبادة فيه من تلاوة وذكر الله تعالى والاعتكاف وغير ذلك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كدبر متيو أو أن الجمعة من البركة تشابير غوتن ذو الحجة نشكر الدبو إلى دليو إلى أربعين دبير بان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wacce ta yi daidai da 21 ga watan 6 na shekarar 2024 ta miladiya al a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na Sokoto tana magana ne akan muhimmancin masallaci da kuma falalar masallaci masallaci shine tushe na farko daga cikin guraren da musulunci ya yadu yaduwar musulunci Eh, kafuwa tarbiyyantarwar musulunci ta kafu ne a masallatai hakanan masallaci nan ne wurin ambatan Allah nan ne sautin kiraye-kirayen sallah ke tashi nan ne ake a zuwa a yi sallah a gana da Allah nan ne Allah yake saukar da rahamarsa ga waɗanda ke taruwa a ciki suna ganawa da shi suna ambatansa kuma Allah yake saukar da mala'iku Allah yake sanya rahama ta lullube ma'abota masallaci masallaci anan ake tarbiyyantar da mayaka waɗanda ke masu jihadi fi sabilillahi a masallaci ake karantar da tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam da kyawawan halaye da ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da dama da rawa mai girma da masallaci ke tarawa ke takawa gurin karantar da musulunci da yada musulunci da bunƙasa musulunci da isar da karantarwar musulunci masallaci na taka rawa mai girma akan haka annabi sallallahu alaihi sallam, dangane da falalan masallaci yana cewa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum rahma wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu annabi ya ce mutane ba su taɓa taruwa a ɗaki daga ɗakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna karatunsa suna nazarinsa a tsakaninsu face rahamar Allah ta sauka a gare su kuma face mala'iku Allah ya sako da mala'iku sun sako a gurinsu hakanan Allah ya turo rahama ta lullube su Allah ya sanya nutsuwa ta lullube su wannan dai yana daga cikin falala na waɗannan wurare hakanan ya zo a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul biqa'i ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biqa'i ila Allah ta'ala aswaquha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi soyuwar bigire a gurin Allah shi su ne masallatai duk inda masallaci yake to wannan bigire shine bigiren da yafi soyuwa a gurin Allah gaba daya yace kuma bigiren da yafi Allah ya fi fushi da shi gaba daya a cikin wurare sune ne kasuwanni kaga wannan nuna mana muhimmancin masallaci masallaci na daga cikin guraren da Allah ta'ala yake so saboda ana karatun alkur'ani a ce Allah ya ce fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalu cikin wasu ɗakuna wanda Allah ta'ala ya umarni yi buyutin azinallahu Allah ya izini an turfa da a ɗaukake su wa yudhkara fi hasmuhu kuma ambaci sunansa a cikinsu su yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal Allah ce wasu mazaje suna yi masa tasbihi a cikinsu da safiya da maraice da haka masallatai guri ne da Allah ta'ala yake son su guri ne da albarka da alkhairi ke sauka kuka a cikinsu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa garin Madina kafin ya gina gidansa da zai zauna da iyalansa sai da ya gina masallaci masallacin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam na garin Madina shine farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a garin Madina haka nan akan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta zuwa Madina daga Makka ya yada zango a Quba Quba dan wajen Madina ne kadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya da zango a Quba anan ma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallaci shine wannan masallaci da ke Quba malamai sun yi sabani inda Allah yake cewa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi cewa wani masallaci ne wannan masallacin da Allah ya ce masallacin da aka gina shi bisa ga tsoron Allah tun yinin farko wasu malamai suka ce ana nufin masallacin Quba wasu kuma suka ce ana nufin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai masu jami'i suka ce kowannen su na shiga ci masjidu Quba na cikin masjidu la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin haka nan masallacin Madina shi ma yana ciki don haka wannan yana nuna mana muhimmancin masallatai har ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine farko farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a garin madina umul aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni da gina masallatai a anguwanni da shiyoyi ce kuma yayi umarni da a tsaftace su sannan kuma a turara su da turare duk wannan daga cikin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga masallatai saboda muhimmancin masallatai yace a dinga gina masallatai a shiyoyi da anguwanni sannan kuma a tsaftace masallatai su zamanto cikin tsafta haka nan kuma masallatai su zamanto wuraren da za a dinga turarawa da turare saboda guri ne da ake haduwa da 'yan adam da mala'iku ana haduwa a waɗannan wurare na masallatai haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun yi koyi da shi game da wannan umarni sai na Umar radiyallahu anhu ya kasance yana aika aikawa eh, kantomominsa na bangarori da garuruwa daban-daban yana cewa duk inda ake da headquarter ta shugabanci to a gina masallaci a gurin a gina babban masallaci a duk inda headquarter tankantoma yake sannan kuma garuruwa da lunguna da ƙauyuka su ma a yi musu umarni da su gina masallatai duk wannan nuna mana muhimmancin masallaci hakanan Allah ta'ala ya yi gargadi mai tsanani ga duk wanda ya hana ambaci Allah a cikin masallatai ko ko wanda ya sababin a rusa masallatai ko dai a rusa su fizikali ko ko a rusa su ta hanyar a daina salloli a cikinsu a daina bautar Allah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 sannan kuma yunkurin rusa su ko dai ya rusa su ya rusa ginin su ko ko ya rusa su ya hana abubuwan da ake yi a ciki Allah ce to waɗannan su ne waɗanda bai kamace su shige su ba sai suna masu kin tsoro yace a nan duniya ukubar da Allah ya musu shine lahum fid dunya khizyun suna da bakin ciki a nan duniya suna da wulakanci Allah zai tura musu bakin ciki da wulakanci a lahira kuma suna da azaba mai girma ita ce azabar wuta saboda muhimmancin masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar musulunci gaba daya ta alakanta wasu hukunce-hukunce masu muhimmanci ga masallatai daga ciki shine a tsarkake masallatai tsarki kala biyu tsarki na farko a tsarkake su ma'anawiyan a ma'anance a tsarkake masallatai daga shirka daga kafirci daga duk wani abu da ke hada Allah da wani ya zama na masallatai sun tsarkaka ga Allah shi kaɗai, kamar da ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada kada a roki wani tare da Allah a cikin masallaci a roki Allah shi kaɗai. kada baka ambato ko wani zikiri ko wani lakani ka zo kana yi wanda cikin sa akwai ambatan sunan wani Allah ko ka sani ko baka sani ba kar ka kuskura kai duk abin da za a ce maka wai ga lakani ka tambayi masallaci kai baka san abin da kake faɗi ba to kar ka kuskura kai domin akwai yiwuwa yiwuwar ya zama sunan shedan aka baka ka to ka dinga ambata ko dai sunan shedan shi kadai ko ko ka dinga ambatan shi tare da Allah to da ka duk wani abu da yake kafirci ne to ya waje ba a tsarkake masallaci da gare shi ba a saka hotuna a masallaci ba a saka hoton kowa ko wani bawan Allah na kwarai ko wani waliyin Allah ba a sa hoton kowa a masallaci saboda Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada haka nan duk wani abu na kafirci ba a amfani da masallaci ayi abubuwa na kafirci ko a abubuwa na shirka ko a abubuwa na karyata manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya zama na masallaci nan ne inda za a dinga karantar da nazariya cewa babu Allah ko ya zama na masallaci nan ne za a dinga karantar da cewa mutum asalinsa biri ne daga baya ya tamu ci gaba ya zama dan adam duk irin waɗannan abubuwa karanta su a masallaci bai halatta ba saboda abubuwa ne na kafirci hakanan abubuwa na sabo masallaci ba guri bane na saban Allah Allah wanda ke da nufin ya saba Allah ko ya fasikanci ko ya yi ƙarya ko ya yi cin naman wani to masallaci ba gurare ba ne na cin nama da fasikanci da saɓan Allah gurare ne na kaɗaita Allah shi kaɗai to tsarkake masallaci daga irin waɗannan abubuwan yana daga cikin tsarkake masallaci daga ƙazanta a ma'anance hakanan ma tsarkake masallaci daga ƙazanta ta bayyane Ƙazanta ta bayyana duk wani abu da yake ƙazanta ce to karka kawo shi masallaci karka shigo da masallaci kazanta abin da ya kamata shine ka fitarwa da masallaci kazanta ba ka shigo da masallaci kazanta ba yankan akai fa a masallaci ko aske gashi a masallaci ko kakin majina da tofarwa a masallaci ko duk wani abu da ya shafi ƙazanta to masallaci ba gurinsa ne. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata baiwar Allah wata mata suka ce imra'atun sauda wata mata ce baka kun san gudan laraba larabawa da sauran al'ummomi bakin mutum bai da wata kima baiwar Allah ce baka ta kasance aikin ta ta ummul masjid tana share masallaci ta tsaftace shi in kafa ta dauke a masallaci za ta zo duk wata kazanta da duk wani abu da yake na shara za ta tarkata ta fita da shi daga masallaci wannan baiwa Allah tana yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi na lura da wannan baiwa Allah me zai faru wani lokaci aka dau lokaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina ganin wannan baiwa Allah sai tambayi sahabbai wa ina ko baiwar Allah nan da ke zuwa ta tsaftace mana masallaci na bar ganinta suka ce Allah sarki ya rasulullahi Allah ya mata rasuwa yace yaushe Allah ya mata rasuwa suka ce ai tun lokaci kaza da kaza yace to akai ba ku sanar da ni ba sai suka nuna masa kamar matar ai ba ta da wani kimar dan ta rasu sai an sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kai ne a shiya ku akwai wani mai yankan a kaifa? ko shushana ya rasu a ce sai an ji an gaya wa shugaban kasa ko sai an gaya wa gwamna a shiya kaza a lungu kaza a kwarkwada kaza akwai wani mai yankan a kaifa ya rasu kaga gwamna bai bukatar ya san cewa wannan ya rasu ko waye ya rasu ko waye kaza an ba wani kima bane da shi sai su ma suka ga ya rasulullahi wannan bai Allah ba ta da wata kima da dan tarasu sai an sanar da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ya nuna musu tana da kima tana da daraja me ya mata daraja sharan masallaci yace sai kun kai ni kabarinta haka sabai suka je suka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin wannan baiwar Allah ba kowa kowa bace amma matsayinta shine sharan masallaci annabi ya ce to ku yi sahu suka yi sahu a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kabarin wannan baiwar Allah annabi ya mata kabbara ya mata irin sallar da yake wa mamaci a lokacin da ya rasu bai mata ba a lokacin da ta rasu ya biya mata bashin sallar nan sai da manzo Allah ya mata saboda ya nuna musu tana da daraja tana da kima saboda me saboda tsaftace masallaci to kaga idan wannan ya jawo mata kima saboda tsaftace masallaci ashe tsaftace masallaci ba karamin abu ne mu yi ya kokarin mu gurin tsaftace masallaci kar mu shigarwa da masallaci kazanta haka nan wani bawan Allah shi kuma limami ne a wata shiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je shiyar uh, wata larura ta kai shi sai sallah ta kama sai aka tada sallah ya shiga zai limanci ko da zai duba kiblar masallaci sai ga kakin majina Ya ce da su waye da wannan aiki na tofa kakin majina a kiblan masallaci suka ce rasul kowa ba kowa bane ban da liman Ya ce limamin ku ke da wannan kazanta suka ce kwarai ya rasu la'ace to daga yau kare sake ba ku sallah shikenan kuma abin da aka yi ya dawo ya zai shiga ya bada sallah suka jawo suka ce ai wallahi ba kai ba ba mu sallah har abada ce me ya faru suka ce ai kaji kaji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bala ne ya garzaya gurin mazo sallah sai shi rasulullahi ga mutanen mu nike ba su sallah na zo yau zan ba su sallah suka jawo ni Na ce me ya faru suka ce kai ne ka ce kan na ba da sallah annabi ya ce eh li annaka azaita Allah wa rasulahu to saboda ka cutar da Allah da manzansa ta mai cutar da Allah da manzansa ta hanyar kazanta a masallaci da haka masallaci ba gurin kazanta ba ne. haka nan masallaci ba gurin sayi da sayarwa ba ne. A nan sallallahu alaihi wasallam yAna cewa duk wanda kuka ga yana sayi da sayarwa a masallaci ku ce kada Allah ya wa kasuwancin nan naka albarka kada Allah ya sa ka ci riba annabi ya ce ku gaya mushi haka karara cewa kada Allah ya sa ka samu riba cikin kasuwancin ka saboda me saboda ya zo kasuwanci gurin da ba ba bane nan masallaci kasuwanci kasuwancin lahira ake ba kasuwancin duniya ba to da kan zai kasuwanci sai ya tabbata haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda kuka gani yana cigiyar wani abin sa da ya bace a masallaci yace to ku ce kada Allah ya dawo maka da wannan abu yace fa innal masajid lam tubna li hada yace ai ba dan haka aka gina masallatai ba su masallatai an gina su ne domin ambatan Allah ta'ala da kuma eh, karatun alqur'ani da kusantar Allah da roƙon Allah dan haka aka gina masallaci ba dan waɗannan abubuwa ba to da haka yana da muhimmanci mu san waɗannan abubuwa mu tsare wa masallaci matsayinsa mu gina masallaci gwargwadon abin da ya sawwaka gare mu yana daga cikin babban sadaka jariya da zaka wa kanka gina masallaci musamman a inda ake da buƙatar masallaci inda ake da buƙatar masallaci ka gina masallaci aka ci gaba da sallah ciki to na daga cikin babbar sadaka jariya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan adam ya mutu ba abin zai amfane shi sai ɗayan uku ayyukansa duk za su tsaya sai ɗayan uku daga ciki akwai sadaka jariya sadaka jariya shine wani abu da zaka yi na sadaka wanda za a ci gaba da moriyarsa ko da bayan mutuwarka kaga idan ka gina rijiya rijiya kawai ana ɗiban ruwa ana amfana da ruwan nan annabi ya ce kana ci gaba da samun lada har sai lokacin da za a daina cin moriyar wannan rijiya kaga rijiya amfani ne da ita kawai na duniya amma masallaci shi ko wuri ne da za a zo a bautawa Allah kaga bayan da za ka hada saladan da zaka samu ga gina masallaci da ladan da za a samu ga gurin gina rijiya ita rijiya a sha ruwa shi ko wannan a zo a bauta ma Allah a kusanta zuwa ga Allah kuma ka gina masallaci ka gina wuraren da Allah ya fi so a bayan kasa to da ka duk wanda yake da salari ya yi ƙoƙari cikin abin da Allah ya huwace masa ya gina masallaci ya yi sadaka jariya ya yi wakafi kafin ya koma ga ga Allah domin da ka mutu shikenan kuɗin nan sun zama ba naka ba duk abin da ka mallaka kana mutuwa sun janye daga jikinka kuma lokacin da mutuwa ta zo maka zahiri a lokacin da zaka dinga nadama me zai hana ban yi kaza ba me zai hana ban yi kaza ba a lokacin yanzu kake da dama kai wa kanka nazari kai wa kanka sadaka jariya ga duk abin da ya sawaka ko masallaci ko makaranta ko duk abin da ya sawaka da fatan Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya mana mu muwafaka Allah ya tabbatar da mu kan ah, abin da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 ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim annaka hamidun majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن